أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأضحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تتلاتا شاهد غوة رمضان alif da ɗari hudu da talatin da hudu wacce ta yi daidai da ashirin da uku ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta biyar a cikin alkur'ani wato suratul ma'ida jiya mun kwana akan aya ta casa'in da biyar wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da mu ya ayyuhan ladina amanu la taqtulu saida wa antum hurum ma'ana aya da take haramta ma mutumin da yake sanye da ihrami ko ko harami ya farauci wata dabba wacce za ta bijiro masa a cikin haram. to sai muka ce akwai wasu masail ɗaya zuwa biyu uku na fiƙi wanda ya kamata mu yi bayani na farko malamai sun saba shin idan mutum ya kashe dabba da gangan mun dai ittifaqin cewa dole zai biya irin kwatankwacin wannan dabba sannan kuma za a sami adilai ne mutane guda biyu wanda su za su duba su ga menene ya kyautu ya biya sakamakon wannan rai da ya farauta to abu hanifa sai ya ce kawai ba lallai bane sai an kawo irin wannan dabba yana iya ba da kimanta amma kamar imamu shafi'i da malik rahmatullahi alaihim suka ce a'a Dabba ce zai kawo saboda an ce fa jaza'un mislu ma qatala minan na wato ya kawo irin wannan dabba da ya kashe in ya zamana akwai irin dabba idan ko babu irin ta to anan ne za a kimanta kudin dabban da ya kashe sannan sai a raba wa ainihin masakai mas'ala ta biyu shin wannan dabba idan ta samu to a ina ne ya kamata misali a yanka ta don a raba ma masakai nan ma malamai sai suka saba imamu malik rahmatullahi alai ya ce a nan wurin da ya farauci dabba a nan ne za a yanka a raba wa masakai imamu shafi'i rahmatullahi alai ya ce a'a dole sai an dangana da jikin Ka'aba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hadiyan balighal Ka'aba sai an isa sannan abu hanifa rahmatullahi alaihi yake cewa in ya so ya isa idan kuma ya so a wannan wurin da abin ya faru a nan ne zai yi to amma zance mafi inganci shine zance na imamu shafi'i rahmatullahi alai saboda alqur'ani ya tabbatar da wannan ya ce au kaffaratun ta'amu masakina aw adlu dhalika siyama wato ya dai nuna cewa dole ne a jingina da wannan dabba har ainihin akai bangon ka'aba da ita to sai matsala ta uku idan mutum ya kashe dabba bayan an ɗaura masa abin da zai biya ko kuma a'a ya azumci abin da zai azumta sakamakon rashin dukiya da zai sai wannan dabba don ya biya sannan kuma sai sake aikatawa ma'ana ya yi farauta ta farko sannan kuma sai sake komawa ya sake farauta bayan ya biya wancan alhaki da aka ɗaura masa menene hukuncinsa abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma kamar yadda ibn jarir tabari ya rawaito rahmatullahi alai ya ce to wannan ba za a ce da shi wani abu ba sai dai a mai da al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shine zai kama sa da irin kamunsa don ya ce wa man ada fayantaqimullahu min wallahu azizun duntiqa tunda yayi na farko misali sannan kuma ya sake aiwatarwa to kaga wannan sai dai a bashi da ikon Allah subhanahu wataala misali kaman sako ne mutum ya dauki zina ita ce ta adarsa sai ya zo ya bakance ya alwashi ya ce ai ni in Allah ya yadda ba zan sake aikatawa ba to kuma sai sake komawa kaga wannan ya mai da Allah subhanahu wataala abin sa. to irin wannan ana jiye masa tsoro Allah ya masa kamo irin nasa to insha Allah yau za mu tashi akan aya ta casa'in da shida a dai cikin wannan sura malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarah وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله سبحانه وتعالى أنا تشوى أحل لكم صيد البحر أن حلت تامكو فروتر أبندك تكروا بمعنى إذا كنا سنيد حرمي ba laifi ba ne ba ku farauci dabba wacce ke cikin ruwa nan an yi itlaƙin masdari ne amma abin da ake nufi da shi ismul maf'ul bi ma'ana uhilla lakum masidul bah abinda za ku farauto a cikin rafi Allah subhanahu ta'ala ya halatta muku koda ko kuna sanye da harami wannan babu laifi a cikin sa wa ta'amuhu sannan abincin da ke cikin rafi mata'an lakum wannan hutu ne gare ku walis sayyara hakan nan kuma ga matafiya waɗanda za su zo su farauci wannan abu domin su yi guziri da shi su ma babu laifi Allah subhanahu wata'ala ya halatta masu an samo daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma wa in kana a cikin ba'adin isnadin akwai maganganu amma wani sanadin kuma ya zama hasan ne li gairihi yana cewa abinda ake nufi da saidul bahri shine abinda za ku farauto ku kama shi da rai ma'ana idan kana sanye da haraminka sai ya zanto ka fada cikin ruwa sai wata dabba ta bijiro maka sai ka kama ta da ranta wannan shi ake ce da shi saidul ba in abin da za a yanka ne ka yanka in abin da za ka buge shi ne ka buge shi misali in ya mutu ya halatta ka ci amma abin da ake nufi da ta'am shine abin da rafi zai jefo muku da shi wato a lokacin da yake ya mutu sai ku zo ku tsinta to wannan babu laifi shi ma kuna iya cinsa sai malamai suka saba misali shin abin da rafi ya jefo maka a halin rashin rayuwa lokacin da bai da rai kana iya cinsa koko a'a ba za ka ci ba wasu malamai suka ce ba za ka ci ba wasu daga cikin malamai suka ce za ka ci kamar imamu malik rahmatullahi alai kuma zancensa shine zance mafi inganci domin ya tabbata a cikin sahih hadisin abdullahi bin jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma yana cewa ba sana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya aike mu mun kasance kusan mutane ne ɗari uku ya tura mu domin mu je mu isar da saƙo a wani wuri don mu kira wasu mutane zuwa ga musulunci fa'ammara alaina aba ubaida sai ya jagorantar da abu ubaida a kanmu muna kan tafiya sai duk mu ya zanto ya ƙare abu ubaida radiyallahu anhu sai yake cewa shin akwai wani mutum daga cikin ku wanda yake da wani abu kowane gaba ɗaya ya fito da abin da ya mallaka sai muka wayi gari ba mu da wani abu sai dabino dabinon tun muna iya samun ƙwayoyi uku hudu biyar sai muka koma ba mu samu sai guda ɗaya ɗaya sai nake cewa a raina in ji jabi radiyallahu anhuma to dabino ɗaya menene zai mana ku zo mu je rafi sai muka je gindin rafi ko da muka je gindin rafi sai muka samu ruwa ya amayo da wani kifi babba mai girman gaske abu ubaida radiyallahu an yake cewa to ga arziki Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu muka sassaƙe shi muka dinga cin wannan kifi inji ji jabir radiyallahu ma yace sai da muka yi wata ɗaya muna cin wannan kifi saboda tsananin girmansa abu ubaida yasa aka sassaƙi kafaɗin wannan kifi aka ɗaura wa raƙumi muka zo muka baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari har ma muka ba sa ma wani abu daga cikin wannan kifi shi ma ya ci ashe da wannan zamu fahimci kenan abinda in dai dabban ta ruwa ce ba wai wacce take rayuwa rabi a kan tudu rabi a ruwa ba a'a in tsananin rayuwarta a cikin ruwa ne yake to wannan babu laifi ko da ya mutu to babu laifi mutum yana iya cinsa Don wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin sunan ce ya rasulullahi mu mutane ne mukan kasance matafiya mukan dan ɗauki ruwa mu yi guziri da shi idan muka yi alola ruwan nan ba zai ishe mu ba sannan kuma idan muka shanye ba za mu samu ruwan alola ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to ai shi rafi da kake ganin sa wato at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatu ruwan rafi tsarki ne abu ne mai tsarki mai tsarkakewa sannan kuma duk abin da ke cikin rafi in dai rayuwarsa a cikin rafi yake to wannan koda ya mutu ana iya amfani ana iya cinsa ya halatta a ci ina fata muna fahimta uhilla lakum saydul bahr an halatta muku farautan abin da ke cikin rafi wa ta'amuhu sannan abincin da ke cikin rafi shine abin da rafin ya jefo sa wanda ba shi da rai mata'an lakum wannan hutu ne gare ku wani sayyara haka kuma ga matafiya mutum ya ɗauki abin da ke cikin rafi don ya yi guziri da shi wannan babu laifi kamar da ya tabbata ga annabi musa alaihi salatu wassalam kaga ya yi guziri da kifi lokacin da aka kai wani wuri sai ce atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba ashe kenan babu laifi kai guzuri da abin da ke cikin rafi wa hurrima alaikum saydul barri an haramta muku farautan abin da ke kan tudu ma dumtum huruma matukar kuna sanye da ku to bai halatta ku farauci abin da ke kan tudu ba amma in dai abin da ke cikin ruwa ne cikin rafi teku to wannan babu laifi ko menene kana iya farautansa wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun ku yi tsoron Allah cikin abin da ya halatta da abin da ya haramta Allah nan da duk gaba ɗayan ku za a tashe ku a tattara ku a gaban saran alkiyama da wannan sai malamai suka saba akan wasu matsaloli shin hukuncin da sahabbai suka yi ajiya idan irin wannan mas'ala ta sake nanatuwa a yau shin za mu takaitu da bin matsalar su ce ko ko a'a mu ma za mu yi kokari mu yi namu ishtiharin malamai sai suka rabu gida biyu da malik da abu hanifa rahmatullahi alaihi ma suka ce a'a mu za mu yi kokari mu yi namu ishtiharin amma da shafi'i da ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi ma suka ce a'a ba sai mun sake namu ishtiharin ba in dai mas'ala ta faru a lokacin sahabbai sannan suka tabbatar da hukunci a kanta tsayayye to mu kawai sai dai mu bi ba mu bukatan mu ce za mu jaddada wani hukunci sabanin abin da suka hukunta ina fata muna fahimta sannan malamai suka sake sabawa akan mas'ala ta biyu shin mutum ne yana sanye da harami amma ba shi ya farauci dabba ba wani mutum wanda shi ba shi da harami a jikinsa shi ya farauci dan ban ya halatta ga mutumin da ke sanye da harami ya ci malamai sai suka saba gida biyu wasu suka ce ba zai ci ba wasu kuma suka ce zai ci kauli na uku kuma suka ce duk jamhurin malamai sun yadda akan cewa idan wannan abin farauta ba dan kai aka yi ba to wannan babu laifi kana iya ci don ya tabbata a cikin sahih da kuma sanan hadisin abi qatada radiyallahu an wata rana ya bi ayari waɗanda yake dukkaninsu suna sanye da ihrami suna sanye da haraminsu sai ga ainihin abinan jaki na dawa ya bijiro sai abu qatada ya ce da wani daga cikin abokanansa wanda ke sanye da harami taimaka mani da takobina ya ce ba zan baka ba to ba ni ainihin kibiya in harbi wannan abu ce ba zan baka ba da kansa sai ya sauko ya ɗauka sai ya farauci wannan jaki na daji fama a bai kuskure shi ba don haka da ya same shi sai ya zo ya sauko yanka shi yana yanka sa sai ya gyara ya dafa wasu sai suka ci wasu kuma sai ba su ci ba suka tsaya amma sai aka yi guzuri aka ɗauko aka koma wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan zai nuna maka cewa tsananin kwaɗayin sahabbai ga bin umarnin annabi da kuma tsoron ƙaga abinda da ba san asalinsa ba saboda wasu kan lalura yunwa ta sa sun ci wasu kuma a'a sai suka ce kai duk dai yunwan da muke ji bari mu yi hakuri bari mu koma wurin malam malamin kowa da kowa abin da ya hukunta da shine zamu yi amfani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka je aka kawo annabi labari alaihi salatu wasalam aka ce ga abin da ya faru yace to shin a cikin ku akwai wanda ya ishara cewa ga wannan jakin a farauce shi suka ce a'a akwai wanda ya taimaka da makami a farauce shi suka ce a'a shin ko dai kun tallafa a yi tara-tara suka ce a shi dai ne a matsayinsa na wanda bai sanye da ihrami ya je ya farauci abinsa sannan kuma ya bamu wasu mu wasu ba wasu ci ba sai annabi ce wannan arziki ne na Allah subhanahu Ta'ala ya kaɗo muku ku ci abinku ashe da wannan kenan sai malamai suka ce in har mutumin da bai da ihrami shi ya farauci dabba kai mai sanye da ihrami in baka taimaka ba baka nuna ba baka ba da makami ba ba kuma dan kai aka farauce shi ba to wannan babu laifi kana iya cinsa kauli na biyu kuma waɗanda suka ce a'a ba za ka ci ba sun kafa hujja da hadisin Anas radiyallahu anhu wanda shi ma ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi hadisin Sa'ab bin Jusama ya zo radiyallahu anhu ya gabatar wa da annabi kyauta shi ma irin na jakin daji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai bai ansa ba sai mutumin ya dan samu kaikayi da damuwa a ransa sai ce karka damu ba komai yasa ba mu anshi wannan jaki da ka bamu na daji ba face muna cikin harami shi yasa ba za mu ansa ba to kenan da wannan za mu fahimci idan mara harami ya farauci dabba kai mai harami ya halatta ka ci matukar ba kai kace ya farauce ta ba matukar kuma bai farauci wannan dabba dan kai ba amma in kai ka sa shi ko kuma don kai ya farauce ta to malamai sun ittifaki akan ba za ka ci wannan dabba ba ina fata muna fahimta ja'ala Allah ja'ala Allah al-ka'bata al al-haram qiyaman lin-nasi wash al-haram wash عليم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد الله سبحانه وتعالى يا سن كعبة البيت الحرام آكي نيمي الفرما أنا كرنت كعبة أنت كعبة يا بينا daga shi ne ake kiran wannan ka'ab ko ob wato idanuwan sawu saboda su ne ƙashin ba su koyuwa zaka gansu hakan nan a bayyane wani mai hikima yana cewa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima don haka ana kiranta Ka'aba ne saboda duk mutumin da ya tinkare ta yakan ganta karara ja'ala Allahu al-Ka'bata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ɗakin Ka'aba sannan Qurtubi yana cewa ja'ala anan bi ma'ana khalaqa Allah ya halicci Ka'aba wallahu a'lam da sanyawa da halittawa duk dai ma'anansa Allah ya sanya Ka'aba albaita wani daki ya kira ta daki ne saboda ana gina an gina ta ne akan turaku da kuma ginshikai wala asasa idza lam tursa autadu alharama daki ne na alfarma ko kuma haramtaccen daki ana kiransa daki na alfarma ko kuma haramtaccen daki saboda ba a tsaida haddi a cikinsa ba a kashe mutum a cikinsa yana daga cikin ta'ada ta jahiliya gabanin musulunci ya zo sun kasance idan waɗannan watanni na alfarma suka zo kamar yadda Allah yake cewa a can cikin tauba inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabin lahi yau makalakar samawati wal'ar minha arba'atun hurub idan waɗannan watanni suka zo to duk ko da mutum ya kashe mahaifinka ne ba za ka kalle shi ba ba za ka harare shi ba ba za ka ce da shi ta a tafassauke ba a waɗannan watanni a don haka shi yasa ake kiran wannan ɗaki ɗaki na ainihin alfarma ko kuma haramtaccen ɗaki duk wani abu wanda ake yin sa a waje to ya haramta ka ɗauko wannan abu matuƙar ba addini ba ce wacce Allah ya shar'anta ta hanyar annabi alaihi salatu wasalam ya haramta ka ɗauko wannan abu ka kawo shi cikin ɗakin Ka'aba amma kaga saboda lalacewa a yau saboda ƙarancin tsoron Allah na mutane a yau wai akan biya wa wani kuɗin jirgi ya yi tattaki ya tafi ɗakin Ka'aba saboda ya dinga sane akwai mutumin da aka kama wai aiki aikin duk shekara haka ake masa ana biya masa kuɗin jirgi sai yaje kuma ya ƙware sukan yi sanan da sihiri kai ma kanka ka iya sanin ma yadda aka yi aka sane ka duk yadda ka kai da kunshe kuɗinka in dai kun haɗu da shi to insha Allah sai ya sani kaji ba ɗakin da wani zaka ga ya haɗa komai nashi wani ya sai da gidansa don ya ziyarci wannan ɗaki don ya nemo yardan Allah subhanahu wata'ala wani ya sai da kadararsa don ya tafi wurin amma gashi wai wani bai da aiki sai dai a biya masa kuɗi ya je ya sani, kamar yadda kuma akan samu a cikin mutanenmu waɗanda ake cewa tukari mata ta yi takakkiya ko budurwa wai ta je ta yi zina saboda wai ta fi samun kuɗi har ta dinga bugun kirji da cewa ai gwamna wane da kwamishina wane da minista wane ku a wurinku ne suke ministoci amma ni na san shi ya sani akwai wacce aboki na ji tana wannan magana an ce gwamna wani ta ce shirme dai nan an jima za ka gan shi duk wani lungu da kwararo da ke cikin jikinsa na san sa shi ma ya san sannan ya ci gaba da bani labari ya ji su suna hira a gindin ka'aba wai suna tambayan juna azumin abin nan hajji na mutane nawa kika lalata a bana sai take cewa na lalata hajjin mutane biyar take ce ai baki himma ba ni na lalata na mutum tsakanin tara da goma saboda aikin da suke kenan zinace zinace kaga Allah subhanahu wataala ya kira wannan daki dakin alfarma shi yasa ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna allaha harrama al-ka'ba Allah subhanahu wataala ya haramta miyagun ayyuka a cikin Ka'aba walakin nan nasa lam yuharrimuha sai dai su mutane ba su bata wannan alfarma da Allah ya bata ba ja'ala Allahu kabata haram Allah subhanahu wataala ya sanya Ka'aba daki ne na alfarma al-Bayt haram anan yana iya daukan badal kuma yana iya daukan atfu bayan kuma yana iya daukan maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf kana iya cewa ja'ala Allahu kabata a'anil baital harama yana iya dauka duk a wurin malaman abin nan fanni qiyaman linnas Allah ya sanya wannan ɗaki don ya zanto wurin tsayuwa ne na mutane ko kuma wurin maslaha na mutane sannan kuma ana karantawa qiyaman linnas cikin qira'atul ash wa shahr al-haram Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗannan watanni na alfarma domin su zanto watanni ne wanda za su a mutunta su a wurin dukkanin musulmi su ne zulqada zulhijja sannan rajab sannan muharram waɗannan watanni guda hudu ana kiransu watannin alfarma kuma abin ya samo asali daga ainihin jahiliya ne gabanin musulunci ya zo suna girmama watannin ba su yaƙi a ciki ba su faɗa a ciki da musulunci ya zo sai ya tabbatar da wannan ainihin alfarma na waɗannan watanni sai ya kira su ashhurul hurum watanni na alfarma shi yasa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura ainihin bi'ta wata rana su je su yi dakon ainihin ƙuraishawa sai abin ya zanto an samu mushkila ya zamo a cikin rajab ne sai ayarin annabi alaihi salatu sai suka samma waɗancan mutane na ƙuraishawa har ya zanto an kashe wani mutum da ake kiran shi amrul hadrami sai abu ya girmama sai suka dawo wurin annabi alaihi salatu wasalam su waɗannan sahabbai hankalinsu a tashe saboda wannan al'amari ya faru a cikin rajab kuma sun san tun gabanin musulunci ya zo ba a yaƙi cikin rajab ɗin nan ba a sa'insa ba a halatta jini to gashi annabi da ya zo yana ikirarin annabta sai aka yaɗa a gari aka ce ai mutanensa su ne suka kashe wancan mutumin. yaya za a yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya damu yana cikin wannan ga dai wasu an kawo su a daddaure ga abin da aka kama tare da su arziki annabi ce ba zan ansa ba na tabbata cewa lallai wani al'amari zai faru daga Allah subhanahu wataala ana cikin wannan al'amari sai aya ta sauka yas'alunaka 'ani shahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah suna tambayan kai game da watannin alfarma lallai wannan watanni suna da girma a wurin Allah subhanahu wataala amma kaga su aikin da suka yi wa musulmai na banna domin sun karkashe musulmai sun fidda su daga cikin gidajensu sun kafirce da alfarman watan abin nan masjidil haram to duk waɗannan ayyuka da suka yi ya fi abin da musulmai suka yi na martani wannan girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kenan sai aya ta sauka sai aka wanke waɗancan mutane sai aka wayi gari ana musu barka barka wal hadiya wal qala'i hakan nan kuma da hadiya da ake kaiwa gindin Ka'aba a yanka ta domin neman yardan Allah subhanahu wata'ala wal ja'alnaha lakum min sha'airillah lakum fiha khair fadhkur ismallahi 'alaiha sawaf to wannan hadiya da ake kaiwa gindin Ka'aba a yanka wannan ita ma Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta zanto ɗaya ne daga cikin ainihin hurumi na ainihin wannan ɗaki mai girma haka kuma wal qala'id al dabbobi ne waɗanda ake sawa ainihin alama ko dai a ɗaura musu igiya ko a ɗaura musu takalmi ko a ɗaura musu ganye ta yadda yake duk mutumin da ya gansu ba zai ta san musu ba ba zai kyare su ba ba zai far musu ba ya san cewa waɗannan an baiwa Allah ne subhanahu wata'ala to waɗannan abubuwa duka gaba ɗaya waɗannan suna ɗaya daga cikin sha'airullah wato alamomi na addini wanda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta wa mutane su yi koyi da ita zalika wannan ko ya faru ne Allah ya sanya ɗaki ya zanto mai alfarma ya sanya watanni su kasance masu alfarma ya sanya hadiya ta zanto mai girma ya sanya alamar da ake sanyawa a wuyar hadiyan ya zanto da girma wannan duka an yi sa ne li domin ku sani anna Allah ya'lamu ma fi wa ma fi cewa Allah subhanahu wata'ala ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wa anna Allah bi kulli shay'in alim kuma Allah subhanahu wa ta'ala masani ne ga dukkanin komai da kowa don halin da kowa ke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya sani ya san wanda zai yi biyayya ga waɗannan abubuwa da ya ɗaura ya san wanda ba zai yi biyayya ba ya san wanda kullum burinsa ya gyara ya san kuma wanda kullum har kullum tunaninsa ya yi banna to Allah subhanahu wa ta'ala ya san halin da kowa ke ciki ailam i'lamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim ailamu kusani ya ku bayi أن الله شديد العقاب للي الله سبحانه وتعالى ما يتسنن كاموني wa anna allaha ghafurur rahim sannan kuma Allah subhanahu mai gafara ne kuma mai jin kai ne nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim kaga sunnar Allah subhanahu yakan tafi da muqabala in ya ambaci nagari sai ya ambaci mummuna in ya ambaci azaba sai ya ambaci rahama in ya ambaci wuta sai kuma ya ambaci aljanna wa qad khalat min qablihim al-masulat wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab lallai ka sani cewa Allah mai gafara ne ga mutane kuma Allah mai yawan uquba ne ga mutane shi yasa har kullum yana daga cikin abin da muke yi na rudin kanmu sai mu ce ai inna Allah ghafurur rahim Allah subhanahu wata'ala mai yawan gafara ne mai jin kai gaskiya ne amma kuma mai yawan uquba ne kuma da kamu gado wanda ya saba masa saboda zaka ga wuta Allah ya yi ta gida gida har bakwai laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsub Allah ya kassama ta gida gida gida kowace kuma da irin aikinta wace wutar ka ya kira ta abinan laba kalla innaha laba nazza'atan lishawa ita kuma aikinta kawai duk wanda aka tunjuma a ciki sai ta sabule shi aikin ta kenan wata wuta kaji ya kira ta hutama mai ragargaza kashi wa ma adraka mal hutama narullahi almuqada duk mutumin da aka sanya sai ta kakkarya shi sannan ta kona shi wata wutar kaji an kira ta saqa sauslihi saqa wa ma adraka ma saqa ita kuma la tubqi wa la ba ta bari ba ta ragewa lawahatun lil bashar wato takan mai da fatu baƙaƙe gan su gida gida kowace wutan kuma Allah subhanahu ta'ala ya tattalawa ma'abuta ita kamar yadda kasancewa aljanna an tattalawa mutane kamar yadda ya zo a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin duk irin aikin da mutum ya kware akan sana'ar khairi to akwai aljannan da aka tattala dan irin waɗannan mutane sai abubakar ne siddiq ya tambaye sa radiyallahu an ya rasulallahi to kana ganin mutum ne mai yawan sadaka mai yawan azumi mai yawan zakka mai yawan kaza sai ce duk za a kira shi ta kofar ko'ina ya kware cikin aiki za a kira shi ta wannan kofofi. sannan kuma ni ina addu'a ina roƙon Allah kai abubakar ka zama ɗaya daga cikin wanda za a kira daga kofofin nan daban-daban to kuma haka wutar take ita ma duk irin aikin da mutum ya kware a ciki to akwai wutar da yake tana daidai da shi shi yasa mu daina ruɗin kanmu muna yaudaran kanmu mu ce ai inna allaha ghafurur rahim yadda nayi bayani akwai imani wanda zai amfani mutum kuma akwai tubar da ba za ta yi amfani ba Allah subhanahu wata'ala ya mana wannan bayani yawma ya'ti la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qab aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntaziru a wannan irin hali tubar ba za ta yi amfani ba hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ده هذا كدين رؤين كانكا كدين يودلن كانكا masu iya magana suna ce daqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani farfa li nafsika qabla mautika dhikraha fadhikru lil insani umrun thanin kai kokari har kullum kai sulhu tsakaninka da Allah subhanahu wataala dan idan kana bin aya aya daban-daban daban-daban إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون كاغا شكي نان da daga cikin waɗannan abubuwa ga su in an ce azabar za a zo a ce rahama to dole ka yi ƙoƙari ka gyara ayyukanka ka daina ruɗin kanka Allah subhanahu wataala ya faɗa ta hanyar annabi sallallahu cewa inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata tarin jayi fishina to amma kuma ka sani yace inna rabbaka labil mirsad lallai mahaliccinka yana nan a madakata yau kana ta abin da ka ga dama duk abin da ka ga dama kana aikatawa akwai wani abu da na jisa tun da na jisa nake cikin zazzabi har kama ga yanzu da nake maganan nan saboda girman al'amarin yaushe mutum musulmi zai irin wannan aiki yadda al'amari yake wai mata ce tana gidan mijinta a cikin al'ummar musulmi wannan abu ke faruwa tun da na ji wannan abu har yanzu jikina babu laka ta koka cewa mijin nan nata baya ainihin iya gamsar da ita sai wai shi mijin kuma ya ɗauki gabarar ga wani saurayi wanda yake ya yadda ya dinga mu'amala da matar har shi yakan ɗauki matar ya kai mu saurayi wannan al'amari ya zama da girma tun da na ji wannan magana har yanzu da kake ji din nan ban zama daidai ba saboda mai mutum shin allah nan saboda ba a ganinsa ake banna ko ko a'a saboda mu ba mu san tsananin kamunsa ba za mu karanto gaba kaɗan hadisin Anas radiyallahu anhuma wanda yake bayanin irin khutba da yake cewa annabi yayi khutba da ban taba jin irin wannan huduba ba tsawon zamana da annabi sallallahu alaihi wa alihi amma sai ka koma gashi banda wai wannan abu ma wai dan kankani ne a cikin aiki kai miji kana auren mata baya ga wanda aka kawo mani labari shi kuma wai shi yana zuwa zai zo wa matarsa ta baya amma ya yi employing wani yaro shi kuma ya dinga saduwa da mata wai saboda dai a zauna lafiya shi zai zo mata ta dubura amma kuma ya ɗauko wani kuma shi kuma shi yake zo ya kwanta da mata kuma yana raye shi hankalinsa bai tashi ba bai damu ba lokacin da za ka koma in kai mutum ne wanda ka san Allah kake tsoronsa a cikin mutane a yau wani yana nan sai dai a kwantar da shi a taya saboda jiyojin da suke aiki Allah ya ansa ya ce to ina son abina yanzu na hana su aiki ba fadan Allah na faɗa da shi ba ba dan wai barazana bane shi ga Allah haka da yake so ya ganshi fitsarin nasa a kwance ya yi bayan gidan nasa a kwance kai kuma sai ya sake ka ya baka lafiya ya baka gani ya baka ji ya baka mazakuta amma duk waɗannan ni'imomi wai da su ne mutane suke zuwa maimakon su gode wa Allah da ni'imarsa wai sai aka koma ana gode wa Allah da saba masa jama'a muna cikin fitina sosai akwai wani abin da wallahi baka ji shi ba ayyuka da ake yi na saƙon Allah ƙara akan haka kudancin nan abin ya zo mana nan dan akwai wanda ya gaya mani a Abuja an kama wani gida ni ma na karanta a jarida ma haka jarirai da haɗin bakin wasu daga cikin likitoci dan dama na yi bayani a cikin likitocin na akwai yan court yan asiri waɗanda yake za su iya tsira maka allura su kashe ka ko kuma a'a in suka zo in ba ka da ƙarfin azkaru wanda zai kori aljaninsu to su in ka haɗu da su sai ka shiga wani irin yanayi akwai su a ƙasar nan ana haɗa baki da su idan mace ta haihu ko dai a kashe jaririn ko kuma a ɗauke jaririn ita a sanya ta a cikin wani irin yanayi sai a zo a ce an rasa jaririn ko kuma a'a akwai yanzu a kasashen a kasan nan gidaje da kawai an zo an yi kamfin mata an tsugunar da su suna zaune ana ba su abinci ana ba su duk bukatunsu sannan ga matasa aikin kawai da za su yi su dinga kwanciya da waɗannan matayan idan lokaci ya yi sun haihu sai an anshi jariran ko dai a sa a turmi a dike a dake a tsafi da su ko kuma a aje a yanka a tarfa a cikin kokon kai a samu jinin a sha to Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon kowa da irin aikinsa wallahi malam da ni da kai mu hattara mu gyara ayyukan mu saboda duk wanda ya san qur'ani yake biye da shi yake dubansa kai ka san ran alƙiyama akwai bidirin da za a yi saboda Allah subhanahu wataala ya kira wannan rana yawma tubla sarair yawma tubla sarair Imam Ghazali yace Allah ya kira alqiyama da sunaye daban-daban kusan 300 a cikin alqur'ani ko sama da haka ranan da za a yi jarabawa asirai zaka hau teburi zaka taka ka ce ni ne wane dan wane ga irin ayyuka na akwai sirrin da iyayenka da iyalanka babu wanda ya san wannan sirri da shi zaka mutu amma ranar zaka hau tebur ka faɗa ka ce ni ne wane ni ne wane ga irin ayyuka na to kai zai maka daɗi a cikin bainan duniya ka tashi ka ce aikin ka luwaɗi aikin ka maɗugo aikin ka shan jini aikin ka shirka aikin ka tsafi zai maka kyau ka faɗo kana wannan magana to in ko ba zai kyautu da kai ba duk tuntuni ka zo kai shiri da Allah tun kafin a ce rai yanzu ya riga ya kai hulqum in ya riga ya zo nan shikenan babu sauran ba rayuwar lahira ba irin ta duniya bane yadda nake magana nan idan abu ya dame sai a ce bari mu fita sama mun san wane wanan da ka sani shi zai ma wane magana wanan kuma ya ma wane magana Abinda kake so kuma sai tabbata Allah ba gaban shi ba wannan wala yu'zanu lahum fayatadiru ba za a baiwa wani dama ba ma bare ce wai ga irin uzurinsa to kai da ba za a baka dama ba menene kake tattala wai har kake da damara kana da damara kana tara abinda kai kana karewa abin na taruwa zunubanka na taruwa amma kuma ka kasa komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala muke fatan ya ganar da mu gaskiya kuma ya tabbatar ya taimake mu akan binta na'am ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون to Allah subhanahu kamar yana cewa ne in kun ji wannan ya rage naku in ma ba ku ji ba wannan ku kuke da matsala ma rasuli bai zamo akan manzon da muka aiko ba illal balagu face kawai isarwa nasa kawai ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al risalata kuma ya riga ya iso mun karanto hadisan nan ba ɗaya ba biyu ba a ainihin fada da aka zauna ta hajjatul wada sama da mutum dubu arba'in annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce wa mas'uluna anni famaza antum qa'ilun Allah zai tambaye ku labari na menene za ku ce da Allah subhanahu wa ta'ala duk suka ce za mu ce da mu ce ka isar ka isar kaga shi annabi sallam ya gama shi yasa cikin kirarin da ake masa addar risala ballagar risala wa addal amana annabi ya isar da sako sannan ya bada amana yanzu kai ne ya rage naka ka san abin da kake ciki ko kuma ka san abin da zaka yi ma ala rasul illa al bala bai zamo akan manzo ba face isarwa kawai wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun wa ma taktumun Allah subhanahu wa ta'ala yana sanin abin da kuke bayyanawa kuma da abin da kuke boyewa qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli shay'in qadir in ka bayyanar da abin da ke cikin kirjinka in ma zaka ɓoye abin da ke cikin kirjinka Allah subhanahu Ta'ala ya sani kai dai mutum ne wanda kake ɗauke da mala'iku waɗanda suke tsare da kai bala wa rusuluna ladaihim yaktubun wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله كاي بيان بكاي بيان با ka maganta ba ka maganta ba ka bayyana ka ɓoye Allah subhanahu wa ta'ala ya san halin da kake ciki wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya san waɗannan ba. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون الله سبحانه وتعالى يرجع سهولة نابوبا to kai da aka sani kuma an san ka an san ciki da bai ala ya alamu man khalaqa wa huwa latifur khabir shin wanda ya halitta bai san abin da ya halitta bane bayan kuma shine masanin abin da ya bayyana da wanda ya boye to in ka san haka kuma menene naka na sabon Allah ya kai dan adam Allah sai ci gaba da cewa ما على الرسول إلا البلاغ بيزم وبا كم منزوفة إسروا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله سبحانه وتعالى يا سن أبن دكتي بينا وادكما أبن دكتي قويوا نعم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا لعلكم تفلحون النبي كغيا ودد دنيا غبا ديا صلى الله عليه واله وسلم قل كتي لا يستوي الخبيث Mummuna da kyakkyawa ba za su daidaita ba walau a ajabaka kasratul Khabis. ko da ko mummunan yawansa ya baka sha'awa duk yadda mummuna ya kai da yawansa ba zai taba zama kaman kyakkyawa ba a cikin bauta misali cikin bayi Allah subhanahu wataala ya irin wannan magana afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون sannan kuma a ce cewa masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal ba za su daidaita ba daraba Allahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamu mummuna da kyakkyawa ba za su taba zama daidai ba Allah Subhana wa ta'ala ya mana bayanin ƙasa ma wannan hakan nan akwai kyakkyawa kyakkyawan ita ce take fitar da ainihin tsoro sannan mummuna ita ce wacce ba ta fitar da tsiro wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi ladhi khabutha la yakhruju illa nakida kyakkyawa baya fitarwa da sai kyakkyawa sannan mummuna baya fitarwa da sai mummuna misali kaman ciki ne kaga tinkiya da ciki in kaga tinkiya da ciki ai jinsin ta za haifa ko ko a'a saniya za ta haifa ka taba ganin mutumin da ya shuka itacen kaya sannan kuma ya girba inabi ba zai yiwu ba a don haka bara gurbi sai bara gurbi sannan kuma kyakkyawa sai kyakkyawa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin nas la'allahum yatadhakkarun wa لعلهم kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisatin خبيثة min fawqi al الأرض ma laha min قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قل لا يستوي الخبيث والطيب النبي جاء ودنيا ممونة دتكاوى بزاس ديديت با walau a ajabaka kasratul khabis ko da ko yawan mummunan ya baka sha'awa ba daidai suke ba li yamiza Allahu al-khabisa min at-tayyib ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم شيسا يكرا هنكلم واشان يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه يا هنيم دوانا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى amwalikum innahu kana quban kabira amma sai kaga wani mutum ya tara mummuna ya ta tukuburi yana fadi yana fafa gani yake kamar shikenan ya riga ya tsira to ba daidai suke ba mummuna da kyakkyawa ba daidai suke ba shi sai tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma qalla wa kafa abinda ya zanto dan kadan amma kuma ya wadatar khairun mimma kasura wa alha ya fi abin da ya yawaita sannan kuma ya shagaltar shi yasa illal haram tana da yawa yadda muka ɗan yi bayani a baya kana iya kwasan dukiyar kai kana karewa dukiyar na rawaita sannan kuma baka taimaki kanka ba saboda in ka duba statistics da ainihin delitro suka fitar a jiya za ga cewa gap ɗin da ke tsakanin majalisa da kuma talakawan ƙasa ba ɗaya ba ne mu ne a duk duniya waɗanda 'yan majalisunmu da sanatoci suka fi kowa samun ainihin eh, abin nan salari da kuma allowances da kuma wasu abubuwa a lokacin ba da ake wayan gari kai wata magana da ban so in faɗa ba in bacin wuri ya yi. jiya akwai wani mutum da ya kawo gero gidana sai na umarci ɗaya daga cikin ɗalibai na ce a karkasa wannan geron wai ina son nuna muku tsananin rashi da mutane ke ciki sai wani ya tsallako ya ce da shi ina jin su ina zaune a ɗaki malam salamu alaikum da Allah zan ma katsalandan geran nan ko ana rabawa ne don sadaka ni ina jin su ina zaune amma a lokacin da zaka wani mutum yana ɗaukan miliyan kaza wani mutum na ɗaukan miliyan kaza bai zo ya taimaki al'ummansa ba ga consequency allowances da ake baiwa mutane ba su zo sun yi aikin ba sannan kuma wai a hakan suke so wai in sun fito takara a gobe wai a sake zuwa a zaɓe su kaga yadda masu iya magana suke ce wala yuqimu ala khasfin yuradu bihi illa al-adhillani 'iru ahli wal watadi هذا على الخصف معقول برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد wanda zai zauna kan kaskanci da wulakanci sai mutane guda biyu da dabba da kuma ainihin itace itace ne zaka je kana son kai magani ka sassake shi yana hawaye babu wanda zai ce da shi mai aka maka kai dai ka sassaka ka tafi dabba ce zaka daure ta ka ɗaura mata kaya ka yi tafiya an gani a ce malam barka dai ba mai tambaya ce me yasa ka ɗaure ta ina fata muna fahimta to shi yasa har kullun jama'a wai don ka yi kokari ka saci dukiyar al'umma ba ita bace burgewa kai cikin comparison da aka kawo da sauran kasashe akwai kasashen da 'yan mu da sanato abinda suke ɗauka ya rubanya na waɗannan kasashe so ɗari shi yasa lokacin da gwamna na banki yake cewa 25% na budget din Najeriya yana tafiya ne zuwa ga wurin sanatoci da 'yan majalisa suka taso suka yi bori he should explain ya yi bayani suna ta hayaniya amma a lokacin da mutane suke mutuwa akan yunwa suke mutuwa kan talauci suke mutuwa akan rashin ilimi yanzu ka duba duk da waɗannan allowances da ake sakawa ainihin 'yan majalisu da sanata halin da ake ciki a yau makarantu suna strike don ka gane cewa shi shugaban ƙasan da kansa is an enemy to, to, to, to education makiyin karatu ne kuma ya manta shi he was formerly he was former yana yana lecturer ne lecturer yake yi Allah ya kawo shi wannan matsayi ya zo ya bari ya shiga siyasa amma maimakon ya kyautata wa malaman nan domin a samu ƙasa ta tashi a samu mutane nagartattu masu karatu amma an koma malaman nan abin da suke nema tun 2001 wani abin ma tun 89 ake ta sa'in sa wanda ba zai gagara ba gashi zaka ji an ce professor ne in ka kalli standard ɗinsa na rayuwa sai baka tausayi amma a lokacin da kansela wanda zaka samu ko secondary mai kyau bai da shi amma ka samu yana juyi kamar tsutsa jikinsa kamar kulba professor wanda ya karantar da shi yana cikin wahala yaushe za a zauna a ƙasa haka shi yasa Allah ke cewa قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله كجت أوران الله يا أولي الألباب ya kuma abuta hankula la'allakum tuflihun ko ku za ku samu tsira ashe kishiyar haka kaga idan mutum bai da hankali idan bai ji tsoron Allah ba sai ya fada ya ta aikata masha irin wannan kuma wato former chieftain na EFCC idan da a ce misali ta yi san karatu da sai mu ce ta yi magana da yaren alkurani ne domin irin satar da ta ga ana yi na fitan hankali da arziki sai take cewa duk mutumin da zai rike daga director yana da kyau a kai shi psychiatry a yi undergoing through a duba a ga kwakwalwar shi yaya hankalinsa yake kaga ta yi magana ne da yaren Qur'ani ya ce fattaqullaha ya ulil albab ku ji tsoron Allah ya kuma abuta hankali kenan mai hankali shine wanda ba zai dauki kudin al'umma ba mai hankali shine wanda zai tausaya ma al'ummarsa mai hankali shine wanda zai ji tsoron haduwarsa da Allah subhanahu wataala amma kishiyar haka in ba ka da hankali ba ka tsoron Allah komai yana iya faruwa da kai to muna fata eh, azumin nan da muke rike da shi a bakin mu duk abin da ke ba mu tsoro Allah ka mana maganin sa abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana duk mutumin da babu alheri rayuwarsa a cikin al'umman nan da muke rayuwa a ƙasan nan ga addinin musulunci da musulmai da ƙasa Allah ka gaggauta kama mana shi ko da ko a cikin mu yake Allah ka mana maganin sa akwai wani yayana da yace yana neman addu'a wurin yan uwa musulmai kan wata bukata ta sa muna fata Allah subhanahu wataala ya biya masa sa da duk wani mai bukata kuma za mu dasa aya na an ce lokaci insha Allah سبحانك اللهم nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik to sai a karanta tambayoyi uku tunda an ce akwai hadari a garin ko na'am Assalamu alaikum. Mana ina tambaya akan cewa Hausawa suna cewa watan safar watan zafi ne kuma ba kyau aure a wannan watan da kuma yaƙi. Malam shin da gaske ne? Haka ake cewa amma hadisan ba su inganta ba don ya tabbata Aisha radiyallahu anha ita ma kanta a ina jin ita ce aka aurar a cikin shawwal amma ta taba aurarwa a cikin safar domin ta karya wannan canfi na mutane don haka ba gaskiya bane ce tambayan shi na biyu musulunci ya yarda mutum ya sayi banyan gona wanda amfaninsa yana tsaye ne bai riga ya nuna ba wannan shi ake ce da shi bai araya idan wato in bai yi ba to bai halatta a siya ba amma in yayi hakan nan aka gansa to babu laifi ka siya kai sai zanto ka kaban naka ne illar da ta sa aka ce kar ka siya matukar lam yabdu salahuhu matukar ainihin bai fara yi ba saboda ana iya samun yaudara ko ko ja'ifa tana iya zuwa ta fada ma wannan shuka ya zanto shi ya anshi kuɗin kuma kai an baka da asara amma idan ta yi a ƙasa to babu laifi kuna iya yarjejeniya kai ka tsitsinke alabashi sai shi ka bashi da kuɗinsa wallahu a'lam tambaya na ƙarshe ce Allah ya ƙara malam lafiya malam ni ne mahaifinmu ya rasu ya bar mu da dukiya mai yawa amma lokacin muna ƙanana sai aka baiwa mahaifiyarmu dukiyan alhamdulillah yau shekaru goma sha biyar mun girma mun yi hankali wasu daga cikinmu sun yi aure amma ta hana mu dukiyan ita kaɗai ke ci in muka yi magana ta ce ba wanda ya isa ya amsa mana ya amsa kuɗin a wurinta sannan muna tsoron kada wani abu ya faru ta ce mun mata wulakanci gashi kuma haƙƙinmu ne har take kafa hujja da wannan hadisin cewa anta wa maluka li abika alhalin ga ayar Allah subhanahu wataala wabtalul yatama hatta idza balagu nikah har karshen ayan to malam ya zamu mu amsa haƙƙin mu bisalam to abin da yafi kyautuwa ku ya kamata ku lura da ita tunda kun kawo ƙarfi a don haka a lokacin da kuke yara na'am za ta rike dukiya dama kuma Alƙur'ani ya ce wa man kana ghaniyan Fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'aruf a lokacin da kuke yara Ta amma tunda kun girma to sai abi wancan aya wa atul yatama amwalahum ko baiwa marayu dukiyoyinsu saboda ku a matsayin ku na maza ku ne za ku fita ku je ku juya wannan dukiya sannan in ma wani abu ne sai ku zo ku kawo mata to abin da yafi kyautuwa haƙƙi dai naku ne kuma dole a baku amma a ta siyasa a nemo waɗanda yake suna da haƙƙi a cikin al'amarin su zo a zauna da ita sai ta ɗauki nata kason sai kuma ta baku naku kasan in dai ba wai tana ji muku tsoron kar ku fada wata hanya bace ta lalacewa in wannan ne yasa ta rike dukiyar ku to ba ta laifi ba amma in kun malki hankalin da yake za ku iya juyawa misali kamar yadda kace wasu ku sun yi aure kuna kuma da bukata to wannan ya zama dole ga ku ta yi hakuri ta baku irin kokarin da ta yi a baya kuma Allah ya saka mata da alkhairi to sai cikin masallaci insha Allah na'am na'am illa ma sha rabbuk wato sai dai abinda ubangijin ka yaso nan malamai sun suka saba shin wannan yana nuna istisna munqati ne ko muttasil istisna'i na iya yankewa ko ko ba zai yanke ba wato tambaya ne yake akan wata aya wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majzuz menene ma'anan illa ma sha'a rabbuk dinnan shin ana nufin a ce ni'imar tana iya yankewa ko ko ba za ta yanke ba malamai dai sun saba kan wannan wasu sun ce istisna'i ne muttasil haɗaɗɗe wasu kuma suka ce munqati ma'ana ni'imar tana iya yankewa misali to amma wannan magana ne dai wanda ke mai nisa kwarai idan ka koma cikin tabari ko kuma kurtubi za ka sami ainihin magana gamsasshiya insha Allah wallahu a'lam na'am Now. in dai shiyas ne to ya shiga ciki ko ma wani iri ne eh babu istisna in dai shiyas ne ko ma menene ya shiga ciki ya ce now. mutum ya shi siyas sai ka ba Asiya da da suka wuce zuciya ba to da kasiya ya ƙaru sai ainihin ka sai da kuɗinka da kasiya ka janye wanda ya ƙaru a kai ka je ka nemi inda ake gina kwata ko rijiya ko wata makaranta da suke neman gini ka basu na tambaya ta karshe. an ce akwai hadari akan magana hula <laughs> to sunna dai ta annabi kamar yadda hadisi ya nuna alaihi sallallahu annabi bai taba sallah kansa a buɗe ba sallah bai taba yin ta kansa a buɗe ba kenan kaga zamu fahimci haka baya yawo ma kenan kansa a buɗe <laughs> gaga ne ai wallahu a'lam ai hakuri an ce akwai